This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan a wani lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hawa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a biyu ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za mu je kudu maso gabashi da kuma kudu maso kudancin Najeriya mu ji yadda ta kaya a zanga-zangar da aka yi a faɗin ƙasar. Babu wani matsala kuma babu zanga-zanga a nan garin Abuja. Za kuma a ji cewa a jamhuriyar Niger ta leko ta koma ga wasu tsaffin ministocin hamɓararriyar gwamnatin Bazum Muhammad da wata kotu ta ce a saka. Kamar kowace ranar jama'a yau ma muna tafa da shirin tubalin tsaro wanda Hassan mai na kaina ke gabatarwa inda yau shirin ke mai da hankali kan wani hari da ake ganin 'yan bindigar mali ne suka kai sakkwato sannan da yake yau jama'a ce za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa lambar da za a kira ita ce bi sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili to amma kafin nan ga hawa sharif da labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da dare ga labaran mai karantawa hawa sharif 'Yan sanda a Najeriya sun ce akalla mutane biyar ne aka kashe a yayin zanga-zangar kuncin rayuwa ta gama gari wadda ta rikide tashin hankali a wasu manyan birane a jiya Alhamis. Yayin da kungiyar kare 'yancin bil'adama ta Amnesty ta ce mutane sha uku ne jami'an tsaro suka kashe har lahira. A wata sanarwa da aka wallafa a kafar sadarwar zamani ta X, babban speto jara na 'yan sandan najeriya kayode obebetun ya ce bata gari sun haifar da gagarumar fitina a manyan biranen kasar da dama da sunan zanga-zanga suka rika ɗibar kayan mutane da lalata wuraren kasuwanci da gine-ginen gwamnati da ofisoshin 'yan sanda ebeto kun ya ce an yi barna a biranen Kano, Borno, Yobe, Kaduna, Gombe, Bauchi, Abuja, Niger da Jigawa. Ya kara da cewa an kai wa 'yan sanda hari na ba gaira ba dalili a Kaduna, Kano da Gombe, inda ya ce an kashe ɗan sanda guda, duk da dai bai ba da wani cikakken bayani ba. sufeto janar din na 'yan sanda ya kuma kara da cewa bam ya tashi a cikin taron masu zanga-zanga a borno a ran alhamis da ya yi sanadiyar mutuwar mutane hudu da raunata wasu akalla mutum talatin da hudu a yayin da kasashen amurka birtaniya da kanada ke nuna fargabar rincabewar zanga-zangar tsada da kuncin rayuwa da 'yan kasar suka fara a ranar alhamis amnesty international ta gargaɗi jami'an tsaron kasar kan mutunta 'yancin masu zanga-zangar daga abuja wakilin hassan maina kaina ya aiko mana da wannan rahoton a wani sakon gargadi da kasashen suka aiki wa mutanensu da ke najeriya sun ji hankalin 'yan kasar tasu cewar yana da kyau su yi taka tsantsan kana su kocewa yankunan da ake ganin yiwuwar samun fito na fito tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zangar musamman duba da irin abubuwan da suka faru a baya masanin tsaro dr kabiru adamu na ganin wannan gargaɗi da amurka da sauran kasashen suka yi wa al'ummarsu na bisa hanya don kuwa akwai dalilan yin hakan akwai abin da muke ce ma zanga-zanga wato digo na digo biyu da turanci muna ce mishi prota 2.0 ma'ana zanga-zangan da aka sani a da ya bambanta da irin wanda ake yi yanzu duk lokacin da ake irin wannan zanga-zangan to za ka ga akwai ababe wayanda suke wajen kasan inda ake wayanda suke taimaka ma zanga-zanga ma'ana akwai 'yan kasa wayanda kila ba nan suke ba kuma suna harke da wani abu wanda ke ke faruwa wa'anda suna iya taimaka ma 'yan zanga-zangan da kuɗaɗe da sauran sannan akwai ƙasashe ma wanda misali ba na Najeriya ba ne wanda za su iya taimaka kallon yanan gizo yanzu da yadda matakan da jami'an tsaro suke ɗauka yadda suke harba wannan barkonon tsohuwa ga 'yan zanga-zanga to akwai wayanda suke zaune a gida wayanda dama kila ba su da niyyar shiga zanga-zangan kanin haka din wannan yana iya harzuka su ƙara fitowa su shiga zanga-zanga. Yayin dai wannan zanga-zanga 'yan sanda sun harba barkonon tsohuwa ga masu zanga-zangar a nan Abuja. Bauchi borno maraba da ke kan iyakar abuja da jihar nasarawa da sauran wurare kuma tun gabanin hakan kungiyar amnesty international ta aike da sakon gargaɗi ga jami'an tsaron najeriya cewar lalle lalle fa a mutunta haƙƙi da kuma 'yancin 'yan ƙasa. Daraktan Amnesty International a nigeria Malam Isa Sanusi ya mun ƙarin bayani. Gwamnati ta ja kunnen jami'an tsaro na farin kaya da masu kaki gaba ɗaya a wannan lokaci da matasa za su fito zanga-zangar lumana domin nuna rashin jin daɗin su dangane da yadda cin hanci da rashawa suka jefa ƙasar a cikin talauci ya kamata a kiyaye haƙƙin su domin mutane suna da haƙƙi a bisa tsarin mulkin Najeriya su fito cikin lumana su bayyana ra'ayinsu. Kamata kamata yi jami'an tsaro hakkin da yake kansu shi su bayar da tsaro sannan su tabbatar da cewa an yi zanga zanga na lafiya an fara lafiya an tashi lafiya. Malam Isa Sanusi, Daraktan Amnesty International a Nigeria, Hassan na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa da Amurka. Tumala Ibrahim bari in karanto ɗaya labarin da ya rage da ke cewa a ranar Juma'a nan hukumomi a arewa maso kudancin Pakistan suka ce wasu mayaka da ake zargi sun yi kwantan bauna sun buɗe wuta kan wata mota da ke ɗauke da wasu alƙalan yanki suka kuma kashe 'yan sanda biyu da ke musu rakiya. Mummunan harin ya faru ne a Tank wata gunduma mai fama da ayyukan 'yan bindiga da ke yankin Pekbar Pantukunka na kan iyaka da Pakistan. Jami'an 'yan sandan yankin sun ce harin ya kuma raunata jami'an su biyu amma ɗokacin alƙalan sun tsallake jiya da baya a nan take dai babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai harin to amma mayakan da ke da alaka da kungiyar tech el taliban pakistan ko ttp wadda duniya ta ɗauka a matsayin kungiyar ta'addanci ta rika kai hare-hare akai-akai kan dakarun tsaro da jami'an gwamnati a gunduma tank da kewaye inda suka kashe gomman mutane a 'yan makonnin nan. To yanzu kan hawa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji zanga-zangar da aka yi a kusan ko'ina a fadin Najeriya ba ta yi tasiri ba a kudu maso gabashi da kuma kudu maso kudancin kasar ba. wakilin wato wakilanmu na yankin lamida abubakar da alphonsus okoro igwe sun hada mana wato waɗannan rahotanni da farko ga alphonsus a yayin da matasa da dama sun fito yin zanga-zangar lumana a sassa daban-daban na najeriya don bayyana fushi kan tsadar rayuwa da yunwa da al'ummar ƙasar suka tsinci kansu a ciki an samu akasin hakan a yankin kudu maso gabashin kasar kamar yadda wasu a jihohi na yankin suka shaida a cewar wazirin hausawa a garin anacha na jihar anambra alhaji yushau imam sun waye gari dai babu wani matsala kuma babu zanga-zanga a nan garin onitsha kuma an buɗe kasuwar main market da sauran kasuwanni duka ta anambra sai dai rashin masu zuwa biyayya a kasuwa. Shi kuwa wani mazaunin garin Abana jihar Abia Malam Garba Talle ya bayyana cewa. Dukkan muna gida an tsaro kuma suna ta zaga an umarnin gwamnati ba wanda ya fita zanga-zanga. Ko a Inugu da Owerri wato babban biranen jihohin Inugu da Imo, jama'a da dama sun kasance a gidajensu. Yanzu tambaya a nan ita ce me yasa al'ummar yankin ba su shiga zanga-zangar ba. The Easterners are not interested. Al'ummar kudu maso gabas ba sa sha'awa sun rungumi kaddara bisa halin da ake ciki kuma suna ƙara tunani ne kan yadda za su tsira. in injiniya Chris Elumelu. We are used to the hardship, so we don't have any option but to... A cewar Chinwendu Anguka, mun saba da halin kuncin, saboda haka ba mu da wani zaɓi illa mu ci gaba da mu da harkokin mu, Sai dai Mr. Daniel Okoro ya lura cewa masu zanga-zangan sun yi ne don a tunawa gwamnati cewa lokaci ya yi da za ta tashi ta ɗau ƙwararan matakai wajen ka ƙarshen halin kunci da ke addabar ƙasa. Ya ƙara da cewa jama'a sun wahala sosai a ƙarƙashin wannan gwamnati a cikin shekara gudan nan. bayanai dai sun nuna cewa an buɗe kasuwanni da shaguna da ofisoshi da dama a faɗin yankin kudu maso gabashin Najeriya a yau Juma'a. dama dai tun rana ta farko shugabannin kungiyar ohanazi indibo suka ba 'yan kabilar ta ibo umarnin zama gida na dole ordinary fufu that very cassava it is very expensive wannan yana cewa ne sunana Samuel Oke ya ce ina son in shaida maka cewar al'amura fa sun yi tsanani matuka amma fa babu zanga-zanga a yankin kabilar Ibo to muna bin umarnin shugabanninmu musamman na kungiyar ohanizu Indibo da kuma kungiyar ipog su ne suka umarce mu da mu zauna gida muna kira ga shugaba Bola Tinubu da ya dawo da tallafin mai kamar yadda yake ko talaka zai samu sauki shi kuwa wannan ya ce Eh, the southeast has always been a dangerous species. Yana cewa ne suna na Obi ya ce wannan yankin namu na kudu maso gabashin Najeriya sansan babu zanga-zanga. Kungiyar nan ta IPOC da ke rajin ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra ita ce ta ba da umarni a ci gaba da zaman gida na dole. Musa Cinazo Inwachuku shine mai magana da yawun kungiyar ta IPOC. Uh, I don't think it's necessary for the Southeast geopolitical zone to join. Yana cewa ne ba ma tunanin shiga zanga-zanga kuma za mu ci gaba da kasancewa a gida a yankin kudu maso gabashin kasar kuma idan muka fita duniya za ta ce siyasa ce ba ma son mulkin tunubu. A yankin Niger Delta kuwa mai arzikin mai mummunan yanayi ne aka samu inda wasu 'yan zanga-zanga a jihar Bayelsa suka farma wasu manyan turakan wutar lantarki wanda kuma nan take suka katse wutar lantarki a garuruwan al'ummomi da dama. To a gaida Alphonsus da Lamido yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda ta leko ta koma ga wasu ministoci hudu na hambararriyar gwamnatin Muhammad Bazum waɗanda wato bayan da wata kotu ta ce a sake su sai kuma daga baya aka ce ai bangaren gwamnati ya ɗauka ƙara. Salabar ma gare ka. a yayin zamanta na farko na wannan shekara da ta gudanar a tsawon makonni biyu kotun tribunal militaire ta nazarci kes-kes da dama masu nasaba da zargin aikata laifukan soja mai shari'a musa waziri shine shugaban wannan kotu mun hau da kes kaman 28 Ɗaya daga cikin batutuwan da suka ɗauki hankula a wannan zama shine makomar tsofaffin ministocin gwamnatin hamɓararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum, waɗanda a farkon makon nan sashen ɗaukaka ƙara na kotun ya ba da belin hudu daga cikinsu da suka haɗa da Hamma Sule Adamu, da Ahmed Jidud, da Rabiu Abdu, da Ibrahim Yakuba. Sai dai zancen nan da ake ana ci gaba da tsare su. mai shari'a musa waziri ya yi bayani a game da abin da ke faruwa to alkali mai sa kara shi ya ɗaukaka kara komisar da guvernama kenan aka ce a sake su da aka sake su kuma yanzu shi ma alkali mai ɗaukar kara kenan komisar da guvernama kan ya sake su akwai su bincika da zai in ya kare binciken wannan ko ya sake su ko a ci gaba da tsare su har lokacin shari'a a gaishe ka to muna gab da wato yanzu dai sai kuma shirinmu na gaba Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu tare jihar Sokoto inda ake zargin wasu 'yan bindiga daɗi daga ƙasar Mali sun kawo hari ga mutanen yankunan da ke yankin karamar hukumar gudu. Toma a ba bayanan ne dai wasu mutanen da ake kyautata zaton 'yan bindiga daɗi ne daga ƙasar mali suka kawo wani mummunan hari a yankin karamar hukumar gudu da ke jihar sokoto kuma shugaban karamar hukumar ta gudu ya mun ƙarin bayani sunana umar mai kano balle kantoman karamin hukumar mulkin gudu shekaran jiya su bandi sun zo sun samu manoma cikin gonaki suka bude musu da inda suka samu nasara kashe mutum hudu na take aka kawo mutum biyu asibiti wanda jiya sai daga cikin su Allah ya mai rasuwa bayan haka kuma shekaran jiya kuma sun zo karfen sarki inda suka rutsa wasu manoma tare da 'yan banga nan kuma suka yi nasara kashe mutum takwas akwai 'yan community guard biyar akwai sauran mutane na cikin gari mutum uku wanda shi adadin mutanen za su kama mutum takwas wannan shi abin da ya faru shekaran jiya. kamar waɗannan 'yan bindiga daɗi akwai rahoton da ke cewar ba ma 'yan najeriya ba ne gaskiya ne maganar nan. Bai eh, gaskiya ne waɗannan mutanen sun hito daga mali ne ana su lakurawa sun shigo yankin gudu lokal gamma ranar alhamis domin samu labarin shigo wasu wanda nan take aka faɗi ma jami'an tsaro bayan sun yi wannan aika aika ta garin karfin cana jami'an tsaro kwana ɗaya suna biye da su to an samu nasarar cin musu wanda kuma sun samu tsira ta sanadiyar ruwan sama an samu ruwan sama wanda motocin jami'an tsaro ba za su iya shiga cikin daji ba saboda suna yawan lakewa wannan shi dalilin da ya sa mutanen suka samu tserewa wannan shine karo na farko da waɗannan 'yan bindiga daga mali suka shigowa yankin ko kuma dama sun saba shigowa. A wannan ba shi ne karo na harko ba sun saba shigowa gaskiya tun shekarun wajajen 2017 zuwa 2018. amma daga lokacin da suka fara shigowa na farko har zuwa yanzu ba wani kwakwar mataki da aka ɗauka domin guje a ko shigowar nasu nan gaba? Eh so gaskiya an ɗauki matakai tun lokacin da suka fara shigowa an girki runduna ta sojoji nan garin balle wanda yake sojojin suna sintiri cikin daji ko yaushe su waɗannan mutane suna hakewa ne da wasu ƙwararren hanyoyi suna shigo ma karamar hukumar mulkin gudu ba tare da sanin hukuma ba a bayan ma an yi bayanin akwai wasu yan bindiga daga mali da suka shigo yankin ku an ce har ma suna auratayya da mutanen yankin kuma ba su cika farma mutane ba kamar waɗannan mutanen su ne ko da wannan wasu mutane ne daban daga mali din eh su lokacin da suna shigowa gaskiya sun san zauna tsawon lokaci sun yi auratayya da sauransu ba su farma mutane irin akan haka su kashe sai dai iyakar su haɗa da gwamnati sojoji ko 'yan sanda suna kuma yawon yin jihadi da kuma hiddama masu dukiyoyi zakka a farko gaskiya abin da suke yi kenan amma yanzu kuma shine abin ya zama kan mai da wabi to sai yanzu kuma abin ya zanta mai da biyu wanda gaskiya wani lokacin muna zargin cewa wannan bandit ne so kuma sai ya zan yanayin nasu ya canza tunda suna zuwa ƙauyuka suna gaya ma mutane su ba bandit bane su lakurawa ne so kuma yanayin makaman nasu da yanayin tsarin su gaskiya shi ya tabbatar mana cewa wannan mutanen lakurawa ne saboda irin makaman da suke da su na'am kamar wanda iri ne makaman nasu eh to su mai yawa gaba ɗaya dindigogin su wannan dindiga ce da ake kira TKP ko kuma AA su da wahala ma ka gane su da AK47 duka makaman su zaka ga manyan makamai suke amfani da su eh kuma dama mun samu labarin shigowar su ranar Alhamis da ta wuce sun tsallako wani gari da aka ce mamman tsaika sun zo nan sun yi yunkurin fasa bututun mai na na Nijar. To daga nan suka yi dauki ba daɗi da jami'an tsaro na Nijar shi yasa suka sulalace suka dawo wannan wanga daji namu. har kai mana wani aika-aika. Idan na fahimce ka kama waɗannan mutanen da irin masu tsatsar ra'ayin addini ne ba wayan bindiga ne da kullum da ka sani ba. To gaskiya abinda matsalar yake farko suna ra'ayin ra'ayinsu na addini. To amma kaga yanzu abin ya rikide. Ko sun haɗe da 'yan bindiga ne ko kuma yanayin aikin nasu ne ya canza wannan shi ba mu sani ba. amma kana jin suna da alaka da yan bindigan mu na cikin gida wanda suke kawo mutane Eh shi adina da nake tunani gaskiya saboda farko ba su fata dabbobi da sauransu amma yanzu sun kore dabbobi akwai wani mutum cikin wannan mutum da takwas da aka kashe. Kore shanunsa bayan ya ji sahu kuma suka kashe shi. To wannan shi ya tabbatar mana cewa gaskiya suna haɗe da wannan masu sace shanu. Kuma dabbobin mutane da suka tara gaba ɗaya sun ta sama wannan yanki na daji na tangaza da imela. Kamar da suka kore dabbobi. sun suka ta sama shi a dalilin da ya samu ke zargin cewa suna da alaka da wannan yan dindiga. Kamar za ka yi kiyasta yawan dabbobin da aka kora? Su gaskiya alƙaluman da muke samu yanzu sun kora shanu aƙalla ɗari biyu da sittin. Sun kora tumaki tun ya ta kai dubu ɗaya bayanin da muka samu kenan. To yanzu wani matakai jami'an tsaro suke ɗauka a wani yankin naka kuma wani hali ake ciki gaba ɗaya halin yanzu? To gaskiya yanzu alhamdulillah to ranar da abin ya faru na je na samu mai girma gwamna ne mai bayani duk da kamin lokacin akwai sojoji amma dai suna da karamci gaskiya to amma yanzu alhamdulillah, an kai mana isassun sojoji da kuma kayayyakin aiki wanda yake tun wannan ranar sojoji babu dare babu rana yau din nan ma kamin in fito sai da shi shugaban sojan suka kama hanya zuwa wani joint operation da ake yi da jami'an tsaro na Nijar can bakin iyaka. To madalla akan wannan batu mai bin diddigin al'amuran tsaro a jihar da sokoto da yankin arewa maso yammacin najeriya basharu altine guyawa isa ya yi tsokaci ko mutane ne na mali ai gayyato su an kai ya sa akwai wannan daji na boni wanda yake akwai wannan dan bindiga carambe sananne ne kuma yana da yare zarata kuma ya tanadi makamai kuma wanda shi ya dade shi na azabtar da wannan yanki to aka ga magana cewa ma wai wasu mutane ne daga mali suka shigo ai ba ma abin da za a la'akari da shi ba ne ganin yankin ya daɗe cikin wannan al'amarin ba a kau da wannan ɗan bindiga ba rambe ko wasu baƙi 'yan bindiga suka shigo ƙarƙashin yarda ta ne suka shigo domin hatsabibi ne yana da makamai sannan kuma ai ba yau aka saba ba ai shi shugaban karamar hukumar ya san wannan yanki na masallata iyakan najeriya da nijar inda aka sace ba amerika wanda aka zo aka, kwace shi aka mai da shi amerika duka waɗanga abubuwa ba bakin al'amari ba ne mutane suna nan ana garkuwa da su bila adadin tun daga yankin gwadabawa har yankin inleda har yankin tangaza har abin da ya kai ainihin yankin na gudu zuwa karhen cana duka waɗanga wurare wurare ne waɗanda da hadari kuma ana kama jama'a ana garkuwa da su ana ansa kuɗin kulle yomin kuma ana kashe al'umma saboda haka wasu 'yan bindiga daga mali ko ma 'yan bindiga daga mali sun zo ai gayyato su ne aka yi don wannan hamshakin dan bindiga e, carambe ya gida gidadance wannan yanki nashi ne babu dan bindiga da ka shiga shi aukan ta'addanci ba tare da masaniya ta ba. bashar altinegu ya isa kazalika ya kuma magantu kan girman kalubalen tsaro da halin yanzu ke ci gaba da addabar yankin gabashin Sokoto. Malam Hassan kuma gabacin Sokoto abin ƙara zahawa yake yi domin tsohon sarkin gobe na sabon birni sarkin kudun gobe na yanzu shi na hannun 'yan bindiga. Shi ya nuna maka yankin babu wani mahaluki wanda ya yi saura wanda aka ya gagare a yi ci zarafi ne irin wannan cin zarafin da 'yan bindiga ke yi ma al'umma ko yaushe babu gaira babu dalili. A gaida Basharu Altine Guyawa Isa. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Hassan mai na kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya. To a gaishe ka da tawagar ka To jama'a muna gab da buɗe maku layin waya ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa lambar da za a kira ita ce bi sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. To muna da kira daga Nasarawa. Wake kan layi? Eh, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhamdulillah kuna tare da babawo mai agogo ne na cikin garin Bikata. To malam babawo muna jinka. Alhamdulillah kamar yadda kuka zaba mana yau kowa ya faɗi abin da yake so. Oh. Ehm, ni dai ba abin da nake bukata ga gwamnatin Najeriya wato kamar manyan arewa su zana su yi magana akan maganar irin zanga-zangan nan da kaga an ce za a yi zanga-zanga na kwana goma. To sai ya kasance kuma zanga zanga nan na kwana ɗaya ya kama da mutanen Najeriya hankali. To kaga wani al'amarin nan tsakani da Allah ba ma bukatar ba ma son shi. To mun gode malam baba layin ka ya dan wannan. To bari mu kada kwara wake kan layi a kwara. Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba Jina Sokoto a Najeriya daga nan Kwara. To Malam Garba mun kira ga gwamnatin ina ina kira ga gwamnatin jihar Sokoto da kuma gwamnati musamman mata kasa baki daya mm. da shugaban kasa da ya taimaka mana musamman ma a gabacin Sokoto kananan hukumomi guda takwas waɗanda ke gabacin Sokoto waɗanda suna fama da matsalar tsaro akwai waɗanda gaskiya a halin yanzu akwai bayan Allah da suke wurin waɗanda aka yi garkuwa da su har yanzu ba su samu kukuta ba da haka muna kira ga wannan gwamnati ta ta jihar Sokoto ta yi kokari ta kawo ɗauke ga wannan ƙananan hukumomi na gabashin Sokoto waɗanda suke samun har hare 'yan bindiga da kuma garkuwa da jama'a. To da fatan ah, sun ji wannan kira naka mai muhimmanci bari mu ketara jamhuriyar Nijar wake kan layi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Masha Allah, kai tsaye suna na Usman Anguwar na Abuja. To muna jin ka. Assalamu alaikum. Masha Allah, kai tsaye kuna tare da Usman Dan Fulani Anguwar rana daga nan babban birnin tarayya Abuja. To Dan Fulani muna jin ka. To alhamdulillah na ji maudu'i Allah saka muku da alkhairin muri Amurka muna jin daɗi yadda kuke ba mu dama muna faɗin albarkacin bakin mu. Mm. to alhamdulillah abin da muke so to Allah ga shugaban kasa da Allah jibi Allah bi talakawa da yadda yanayin da suke ciki to Allah ya dan samu abun da ya dan tallafa ma a yanzu mutane suna cikin wani mawuyacin hali da ya take ganiwa Ka tsadar rayuwa don Allah muna kira a gare shi da Allah ya tausaya wa talakawa ina maku fata alkhairi Allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya da kusuman anguwar rana Abuja tarayyar Najeriya to mi yatti dubu daga Abuja kuma bari mu kada Kaduna wake kallaye a Kaduna to sunana Ibrahim Alaramma riga cikin Kaduna to mala Ibrahim to gaskiya ina kira ga mai girma shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Bola Tinubu da ya tausaya ya duba ya ga irin yanayin da talakawa suke ciki na matsin rayuwa wanda dalilin janye man fetur da kuma karya darajar naira duk shi ne janyo haka ya kamata zanga-zangan nan da ake ya fito ya wani bayani wanda zai sa hankalin talakawa da jama'a ya kwanta a kan cewa muna mulkin demokaradiyya ne yau ya fito da shi ya janye tallafin man fetur ɗin da aka yi an dawo da janye tallafin man fetur ɗin da aka yi ko kuma a yi wani abu wanda dai zai sa jama'a su ga cewa lalle za a samu sauki a rayuwa kuma masu zanga-zanga. to mun gode malam ibrahim daga kaduna ko bari mu je mu jigawa. Ah, alhamdulilayi salamu alaikum wa alaikum salam ah, alhamdulillah kuna tare da rabi taura to malam rabi ah, alhamdulillahi ah, ina godiya ga Allah da ya bani damar kama ku mm. ah, abin da zan tsokaci akai wani abin farin ciki ne da ya same ni na ainihin ceto wata makaranta ta nomadic ta fulani wanda na yi kuka akan a taimaka a gina ainihin wannan fulani sun zama da kishi ma To da alamar layinka ya samu matsala bari mu je Kaduna. Wake kan layi a Kaduna? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kana magana da Yakubu Dutch daga nan garin Kamuru headquarter kulu na kuma gwamnan Kaduna State. To Malam Dutch. Yawwa. To abin da nake son ba 'yan uwa na talaka 'yan Najeriya ne magana guda ɗaya ne. domin zanga-zangar nan gashi abin da muka guda shi nan ya haifar da wani ba amma idan kana da fushi kan gwamnati ba ta maka daidai ba shawarar da yake ba dan Najeriya sai hakuri ya jira lokacin zaɓe akwatin an ku sai garin kai fushi kan gwamnati ba ta maka daidai ba amma wannan abin da muke ɗauka na kowane kuma suka ce bari a ta mana ɗani ido ba saboda kana na ta raka shawara gwamnati apc tun da ta tun farkon ta ba gwamnati ba ne da talaka zai ji daɗin amma da ke mutane su ɗauki sun sata a gaba da kauna suna nuna kauna kuma kaunan bai yiwu ba ya kamata su bar da ita pdp nan da muka yi su ne suke daidai da mu suke taimakon mu suna da fas To, to da fatan za ka sassauta yakin neman zaɓe tun lokaci bai yi ba bari mu ta taraba wake kalla taraba? Sana magana da Abdullahi san Fulani a karin lamin lokar game jihar Taraba. To, Mala Abdullahi muna jinka. To, ina yinin ku ya gajiya. Lafiya lau muna jinka. Masha Allah, a magana kan zanga-zangan da aka fara a jiya. Mm. To kira na kuma shi ne ga matasa kwantar da hankalinsu. Mm. Yanzu da an ga wai mu koma mu Ubangiji Allah. Mm. Ya ba mu shugabanni na gari. Kada mu sa kanmu muna shige-shige muna ɓalle-ɓallen kayan dukiyar talaka da sauran mutane masu kuɗi duka muna dukusar da ƙasarmu ne. Allah kira na ga matasa dai kwantar da hankalinsu mu kuma mu To da fatan sun ji wannan shawara taka mai muhimmancin gaske. To a mun gode wa dukkaninku da kuka wato bayyana ra'ayoyinku sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu a lokacin da kuma za ku ji wani shirin. Mun gode. To labarin a takaice 'yan sanda a Najeriya sun ce akalla mutane biyar ne aka kashe a yayin zanga-zangar kuncin rayuwa ta gama gari wadda ta rikide tashin hankali a wasu manyan birane a jiya Alhamis yayin da kungiyar kare 'yancin bil'adama ta Amnesty ta ce mutane goma sha uku ne jami'an tsaro suka kashe har lahira. yayin da a kasashen amurka birtaniya da kanada ke nuna fargabar rincaɓewar zanga-zangar tsada da kuncin rayuwa da 'yan ƙasar suka fara a ranar alhamis amnesty international din ta gargaɗi jami'an tsaro a kasar kan mutunta 'yancin masu zanga-zangar a ranar juma'an nan hukumomi a arewa masu kudancin pakistan suka ce wasu mayaka da ake zargi sun yi kwantan bauna inda suka buɗe wuta kan wata mota da ke ɗauke da wasu alƙalan yanki suka kuma kashe 'yan sanda biyu da ke musu rakiya mummunan harin ya faru ne a tank wata gunduma mai fama da ayyukan 'yan bindiga da ke yankin kaibar paktunkwa na kan iyaka da paki wato da afghanistan kasar sin wato china ta bayyana aza takunkumi kan dan majalisar wakilan amurka jim mcgovern wanda ya dauki nauyin kudurin dokar da ke neman sasanta rikicin china da tibet cikin ruwan sanyi To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wato shirin wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hawa Sherif da ta taya na gabatar da shirin da producer mu Julie da kuma injiniyan mu yanzu Rob McLean ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.